قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين sai su amsa da faɗin su cewa mun zauna na rana ɗaya ne ko wani sashe da rana ka tambayi masu kula da ƙirgar kwanaki da watanni